cikin dukiyoyinku kuma sai kun ji miyagun maganganu daga bani isra'ila halal kitabi da sauran kafirai da mushrikai da makiya addinin musulunci kullum ba za ku ji magana mai daɗi ba yasa duk abin da ya shahe musulmi in dai su za su yi magana tun ba za su yi comment mai kyau ba sai sun lalata abin sun yi mummunan maganganu Allah ya ce wallahi kun rika jin haka din kenan za ku rika jin miyagun maganganu daga gare su ba za su taɓa faɗin alkhairi game da ku ba Allah ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitabi min qablikum wa na alladhina ku adan kathira za ku fuskanci cutarwa mai yawa daga gare su sai sun kakkashe ku sai sun raunana ku duk hanyar da za ku ci nasara sai sun daɗe ta duk hanyar da za ku samu eh, alkhairi za su ga cewa abin nan bai kai gare ku ba duk hanyar da sharri zai same ku ita za su buɗe wannan al'adar makiya addini kenan makiya musulunci da musulmai kenan babu lokacin da za su buɗe muku hanya ta alkhairi inda ma Allah yake cewa la ya'alunakum khabala wadduma anittum kadi badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar Allah ce babu randa makiya musulunci za su takaita muku inda zai wahalshe ku kullu in sun haga kohar bala'i ita za su bude muku wallahi ba za su bude muku kohar alkhairi ba wadduma anittum kullun gurin su da zai kada ku cikin bala'i kullun gurin su ya za ku halaka ya za ku samu matsala ya za a zan ba ku ci nasara ba Allah ce kare badatil baghdha'u min afwahihim iyayya gaba ta riga ta bayyana gaba kunan su ta hanyar abin da suke faɗa game da ku sai zagi sai suka sai mummunan magana sai mummunan yabo babu lokacin da za su yi yabo mai kyau ga musulmi komi yayi ko na alkhairi wallahi sai sun soke shi komi yayi na alkhairi sai sun ce bai yi ba duk abin da yayi sai sun ce bai iya ba babu lokacin da zaka ji sun iya sai dai in nasu ne amma in dai ba nasu na ba wallahi ko kullun sai ya je gidajen su ya dau ya duka sun hawo ya goya su sai sun zage sai sun ce bai iya goyo ba babu lokacin da za su yabe sai dai in nasu ne amma nasu duk bala'in da zai za ka ji shiru ba su magana duk abinda nasu zai yi mai muni ba sa cewa kala ba su magana saboda mi saboda mutane ne wanda haka Allah ya cere su kuma Allah ya ce duk abinda kuma ka sun hada ga bakin su wa ma tukfi suduruhum akbar wallahi yayyar da zuciyarsu ta boye wanda bata bayyana ba ta yi wanda ta bayyana yawa duk duk da kaji makiya musulunci sun fada ga da mu to abinda sun ka bari cikin zuciya ya yawa wannan Allah ne ya gaya mana kuma mun ga wannan karara mun ga shi bayyane ga yanayi yana ta faruwa addinin musulunci addini ne wanda yare ne mabiyansa da son zaman lafiya da son haɗin kai da son aminci da son kwanciyar hankali da kuma kawo dukkan abin da zai haddasa ci gaba da abin nan cin nasara da adalci ga wanda an musulmi da ma adalci ga wanda ba musulmi ba shi yasa da haƙiƙa karanta tarihin musulunci lokacin da musulunci addinin musulunci ya zo ya samu duniya a hargitse ya samu duniya cikin kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da matsaloli da fitintinu da su kabila da kabila an shekara ɗari ana yaƙi akan ƙwan kaza shekara ɗari ana yaƙi ba san adadin mutanen da suka mutu ba a kan kawai jayayya ta kwan kaza a shekara ɗari ana yaƙi amma musulunci ya zo ya haɗa kan mutane ya maishe su ‘yan uwa ya maishe su uwa ɗaya uba ɗaya aka daina yaƙe-yaƙe aka daina kashe-kashe mutane suka zama suna son juna sun zama uwa ɗaya uba ɗaya wannan addinin musulunci ya yi wannan ba wani addini a duniya wanda ya kai musulunci samar da zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali a cikin mutane mazauna wannan duniya kamar wannan addini na musulunci saboda haka yaya za a yi ko a soki musulunci ko a jefe shi da rashin son zaman lafiya tare da cewa shi ne ya kawo zaman lafiya a duniya in ka nibi tarihin yahudawa da nasara ai uwa ɗaya uba ɗaya suke asalin su duk kakansu guda amma kayan tahowar musulunci fada suka da juna وقالت اليهود ليست النصارى على شيء Nasara nasara Yahudu yahudu ala shay'in yahudawa su ce nasarar mi ai nasarar ba ma mutanen kware ba ba su bakin komi su in banza su ma nasarar su ce yahudawan mi ba su bakin komi su in banza hada suke tsakaninsu amma annabi muhammadu na tawowa sai sun ka haɗe ka sun ka ce lan da hulal jannata illa man kana hudan aw nasara ai babu ma mai shiga aljanna sai wanda abba yahudi ko ba nasare sun ka haɗe kansu mutane ne waɗanda wurin yakar ku suna iya haɗa kai suna samar da haɗin kai tsakaninsu suna iya haɗa kansu wurin yakar ku amma tsakaninsu tare da cewa akwai rade-rade da mummuna adawa da ƙiyayya a tsakaninsu amma ga abin da ya shahe ku ‘yan uwan juna ne suna iya haɗa kansu su yaƙe ku su ragargaza ku saboda ku ne common enemy na kowa wannan shine yadda musulunci ya samu yahudawa da nasara kuma in sukan su larabawa a lokacin nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je Madina yaya ya isko manyan manyan kabilun Madina a wannan lokaci kabila Aus da Khazraj yaƙi suke yi sama ka shekara ɗari suna yaƙi amma Allah subhanahu ta'ala ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da zaman lafiya a tsakanin su ya kawo kwanciyar hankali yaƙi ya gushe suka zama ƴan uwan juna ya zama suka zama masu ƙaunar juna masu son juna kadibo lokacin da yadda musulunci ya isko suna kashe-kashe suna kashe 'ya'yansu da hannunsu mutum za a haihuwa masa ɗaya mace ya ɗauke ta ya je da ita daji ya tona rame da ranta ya binne ta wani cikin magabata cikin sahabbai yake faɗa cewa har yanzu abinda yake tunawa lokacin jahiliya ran shi ya bata har yanzu wata ɗaya ce da ya binne yace yasa aka yi mata kwalliya aka sa mata kayan kawa idan je ta daji ya tona rani tana kallo ya dauke ta da ran tana hakin baba mini baba mini ya binne ta da ran ta ya dawo ta yi yace har yanzu yana tuno sai wallahi sai ya rika jin sautin yarinya a cikin kunnen shi musulunci yayi muna ni'ima yau gashi duk wannan ta gushe mun zama abin kauna mun zama ƴan uwan juna yanzu addinin da ya isko mutane a haka kuma wai shi ne abin suka shi ake ganin shi ke kawo rashin zaman lafiya wanda an kai ga inda in ka isko a aus da khazaraj a zaune wuri guda baka zaka ka tsammanin an taɓa samun matsala ta yaƙi a tsakaninsu. duka musulunci ya haɗa kansu musulunci ya mai da su abu ɗaya sun zama yan uwan juna magana kashi ƴaƴa babu wanda a wannan lokaci da zana aka ce mace ta haihu aka ce matar wani ta haihu me aka samu aka ce ɗaya mace to daga wannan lokaci ya shiga fitina bai ma iya hitowa cikin jama'a wurin hira sai ya ɓoye bai ma iya hitowa cikin jama'a wai ya yi abin kunya ya zai yima mace ciki ta haihu mace abin kunya ne a ce matar shi ta haihu wai za ku ahaduhum a bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib Allah ya ce duk sanda aka wa ɗayan su bushara wai an haihu mai mace sai ga huska sai ta yi baki ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki ya tawara min alqaumi ta ga yana boye ma mutane bai ma san yan abu kai ne su gane min su imabu shirabi saboda munin abin da aka yi mai bushara da shi ya za a ce ta shi ta haihu bata ga abin haihuwa ba sai mace Allah ce sai ya rika tunani ayumsikuhu ala hudin am yadussuhu fi turab sai ya rika tunani to ko ya mata rikon walakanci har ta mutu ta gaji ta mutu ko ya binne ta cikin rami haka suke yi mai dama dama shi ne wanda bai tona ran da ya sata amma zai mata rikon walakanci hatta mutu in ba da lahiya ba ruwa ne duk bala'in da zai sake ta na ciwo ba ruwa ne a batta cikin tasko da walakanci da yunwa hatta mutu dole wani kuma ya dauke ta da ranta ya je ya binne Allah ce ala sa'a ma ya hukumun wannan hukunci da suke yi ya bace wannan hukunci ya yi muni musulunci ya zo duk ya kawar da wannan ya haɗa kan al'umma suka zama al'umma ɗaya abu ɗaya zuciya ɗaya tare da bambance-bambance na launin wata da launin zaman ƙasa da kuma yanayin halshe na magana ke tsakaninsu amma suka zama abu ɗaya masoya juna duka-duka sai da aka waye gari wata rana makiya musulunci ganin irin wannan ci gaba da musulmi suka samu don kusancewa shi su makiya musulunci kullun yakin su da musulunci ba wai sabon abu bane kuma ba su sanyi ba su bari sai dai ku musulmi ku ta shiga taitayinku kuma ku tiga gaba da roƙon Allah da neman mafita daga Allah wata rana wani arne cikin annan Madina ya biyo fadar abin nan majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isko sahabbai duka kalilun nan da ke hada tsakanin a da yau ga su wuri guda sun zama ƴan uwan juna sai dai ne ya ɓaci ce wallahi sai ya san wadda zai iya tarwatsa su sai ya tuna musu da kwada da tsakanin su can dori domin ya tarwatsa su ya buga kansu su tarwace sai ya amfani da wani mawaki wani ƙwararren mawakin larabawa wanda ya san tarihin ƙabilun larabawa sai ya zo ya ci gaba da waƙoƙi na yabon ausu da khazarat ya tuna ma ausu cewa ku ne kaza ku ne kaza ku ne kaza ku ne kaza ya tuna ma khazarat ku ne kaza ku ne kaza ku tuna wane shi ya kashe kakanka wani lokacin da aka yi yaƙi shi ya kashe ubanka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko da ta faru manzan Allah ya shiga gida ai malan sai ɗaya aka samu rashin sa'a sai shiɗan ya shigo sai ɗaya ‘yan ƙabila ausu suka tsima ‘yan ƙabila hazira suka tsima kowa an yabi ƙabila ta yi yadda yake kama a tashi a yaƙi kai abin da ma aka ce sai da suka fara rika ta kubba kamar a fara bugawa saboda kai ga ka zaune da mutum amma an ce maka ai sai kafe ubanka sadda ana yaki ga ka zaune da mutum an ce maka ai sai kafe kakanka wani sadda ana yaki manzon Allah ko da ya to isko wuri ya hargitse wasu ma na rawa an tuna musu cewa abin da ya faru bara manzon Allah ya ce a ah, a jahiliyatun wa ana baina azhurikum yanzu jahiliya za ku dawo da ita ina tare da ku an ce akan wannan Allah ya saukar da aya wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها هذو أكتشن آية التي كيرقوا إجير الله guda wadda ba ta katsewa ita igiyar la ilaha illallah muhammadun rasulullah kowa ya ajiye maganar kabila shi ko yaren shi ko kala fata shi tunda cikin sahabbai har da bakake akwai akwai yan yemen akwai yan habasha akwai akwai akwai akwai yan farisa akwai larabawa amma duka addinin musulunci ya dunkure su bi guda Allah ya tuna musu ya ce ku tuna wannan ni'ima da Allah ya muku saboda haka kuma ku tuna lokacin da kuna akan bakin gabar hwadawa jahannama domin duk wanda ya mutu yana yana akan hadan kabilanci wuta zai shiga Allah ya ce ku tuna kuna akan gabar jahannama kuna akan gabar wuta Allah ya tsamo ku ta hanyar wannan addini na musulunci yan mai da kai yan ku musulmi masu imani masu san juna kun ka aji kabilanci kun ka aji komai kuka bi Allah da manzansa to yanzu ya za a yi a sake mai da ku cikin wannan fitina ta kabilanci wannan sai a nuna mata ai kabila kaza ba ta son kabila kaza a hada ku hada tsakaninku wannan aya tana sauka sahabbai kowa jiki ne mutu wasu ma an ce takobi na ga hannunsu sai ya faɗi basu ma bayan an kirkiro da boko haram suna a 2009 tun wannan lokaci muke cikin bala'i na fitinar kashe-kashe a arewacin najeriya kowa ya sani a najeriya manya-manyan kabilu a najeriya waɗanda suka suka suna addinin musulunci a arewacin najeriya kabila uku ne waɗanda suka yi shahara in kace kanuri kace hausa kace fulani har ma saboda alakar hausa da fulani ma amma kamar kabila guda zaka sai don abinda ake cewa hausa fulani amma haɗe kabilun sun zan kamar ɗaya. to inda da aka fara sai aka ce to ya za a yi a ruguza addini a arewa lalle ne sai an fito da dasisar da za ta ruguza wa'annan manyan kabilun domin duk wanda ya ruguza addini a hannun hausawa da fulani da kanuri to wan rage sai aka fara da arewa ta gaba north east kenan ko daga can aka fara tadda bala'in boko haram an tattara an kare tattalin arzikin su an ruguza garuruwan su an watsa kasunninsu. su sun wawwace cikin duniya baka san iyakar dan mai gurin da awwata jihar da ran da yake bai taba zuwa ba in ba dan lokaci ba sun wawwace ko ina saboda bala'i da fitina da ta yi yawa garin bai zaunawa kasar ba ta zaunawa an ga cewa an dauko yin nasara Allah cikin ikonsa alƙawalin nan da ya nacewa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah ya taimaka aka gane bakin totur din aka taka totur din matsalar boko haram ta fara sauki da ko ina tashi tashin ba ma ba mai ana amfani da mata ana amfani da yara a tadda mai a masallatai a makarantu babu inda a Allah subhanahu wata'ala ya kawo sauki ana ganin wannan ta ya sauki sai aka kirkiro da kettle wrestling shi abu na harko da fara kirkirowa mun tafi faɗa nan daga cikin dalilin kirkiro kettle wrestling akwai kare tattalin arzikin mu da ko sun lura cewa babban mejo hanya ta arziki a arewacin Najeriya inda nan ne musulmi suka yi yawa shine noma da kiwo kuma suna ganin cewa a nasu bincike suna ganin mafi yawan dabbobi da ke hannayen fulani a daji galiban na ilis ne namu da ke cikin gari don haka bari a yi amfani da wannan a ta sata shanun babu kasautawa sai ga an sace sa dubu amma kuma a ji sawu ko ƙura inda sun kabi ba a gani kai kasan shirya abu ne a sace kuma a sata yau gobe ma a sata jibi ma a sata ba taɓa kamawa ba kasan dole akwai owayen gidan da suka ɗaure ma wannan abin gindi ko sa goma ka kora daji wala a yankin ana kura su ko hankura inda sun kauti aka ci gaba da wannan aka ci gaba da wannan sai da aka kare tattalin duk wani bayan lati da arziki da shanu sai aka kare tattalin arzikin shi aka ga to in an tsaya haka nan zamu farfado to da sake kare tattalin arzikin su ma wa'anda a cikin gari sai aka kirkiro ka banditry kana zaune gida sai a kama ka a tatsi miliyan 30 miliyan 40 mafi yawan gidajen mu duk gidan da an tatsi miliyan 2 an kashe wannan gidan haka nan ake dauki ɗaya ɗaya dauki ɗaya tun muna ganin abin ba komai ba ai ba wani abu bane yanzu ga hena yana yana gurgusowa sannu sannu dama fulan ne an riga an tsara kuma wannan abin ko ina sai ya kai sai Allah ya tsare mu yau a dauki wannan a shi miliyan talatin gobe a su wannan ya sai da kaddarori ne shi an kare shi gobe a dauki wannan an kada jari ne to haka da haka za a ce wata gurgunta mu sannan a hana noma in har misali job ordinary banditary to me alaka hana noma sai a je ga daji akwai ma yanayin da aka ɗauko sai a je ga daji sai a banka ma karkara wuta gaba ɗaya abinci ya ƙone wannan tsari dai na ana son a kare tattalin arzikinmu da ƙarfi sai an waye gari tunda ba noma da kiwo muke kuri da shi ba to shi ma sai an waye gari kana ji kana gani baka iya zuwa gona daji bai zoyewa gare ka dabbobin an kashe wasu an sace wasu kana ji kana gani dole ka rabu da su saboda ba su zaunawa ka a zuwa ɗauki mutum nawa adda garge garge na shanu wanda dole ya sai da su dole bayan da zai don ba su riƙuwa kana zuwa za a zo da dare a kwashe su a kargada su gaban ka ba mai maka magani aka zo aka ci gaba da wannan muna nan ciki yanzu aka kirkiro kuma da wani bala'i wanda shi kuma ya yi wannan in dai ba Allah ya tsare mu ba shine a gwara kai tsakanin fulani da hausawa a nuna ma hausawa ai fulani makiyin ku ne makiyin ku ne ba ga hainan suna ka sace sace ba suna kashe ku kuma dinka kirkira shi na aka yi to aka so aka yi ko wani bahaushe a tusa mai abin nan cikin kwakwalwa ta ya fahimci ba hilla maki ne na don haka sai a gwara alhali cewa duk ba yanzu aka iya inda tsakanin fulani da hausa kamar jini ne da tsoka da kasan baka iya raba anta da jini haka baka iya raba fulani da hausawa don duk bayan lati mafi akwai jinin ba Hausa ciki ne mafi yawa duk hausa akwai jinin bayan lati ciki ne to amma yanzu an kirkiro da wata rasisa suna nan suna amfani da wasu masu baki sun bude tashar talabijin ta online wadda aka ce ma jaruma online television tana nan suna yadawa yanzu ma abinda ya kai ana zagin shehu dan hodiyo sun ce shehu dan hodiyo surgumin dan ta'adda ne duk wanda abin da fulani kai dan hodiyo wasa ce kuma da dama shehu dan hodiyo shi ya tsara haka ya ce musu lalle lalle su tabbata sai sun kare hausawa don haka hausawa ku sani fulani ku ne kuma wallahi in muka dauki mataki ba sai fulani sun karar da ku gaba daya yanzu abinda ana ana yadawa kenan ina ganin wasu ku sun taba kamo wannan tashar sun ji suna nan suna zagi zagi na cin zarafi ga shehu dan hodo sun ce ai jihadin da shehu dan hodo yayi ta'addanci ɗaya na yayi don ka ba magana jihadi bane ta'addanci ne yayi shi yasa idan kuna iya tunawa tun a syllabus namu na secondary school an ka fara sa wannan tafisar wayanda suka yi history cikin ku idan aka zo ana magana jihadi sai a ce muku zai fulani jihad ba a gaya muku islamic jihad an ɗaya islamic din don a nuna ma dan fodeyo yaki ne na kabilanci. to haka sai aka cire magana eh, abin nan jihadin musulunci fulani jihad ake cewa duk wanda zai karanta tarihin dan hodeo abin da zai gani kenan fulani jihad sai amma bayanin jihadin dan hodeo sai a nuna maka ai jihadi ne kawai na kabilanci ina son ne ya raya kabila sai ta hillani sai a buga ma misallai ai duk inda dan hodiyo ya ci da yaki ɗan uwa ne yake ke sune sarakuna sune kaza sune kaza kuma duk wanda ya karanta littattafan dan hodiyo ya san ba wannan ne manufar shehu dan hodiyo ba shehu dan hodiyo manufar sa shine ya raya addini ya maida mutane akan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to amma yanzu turawan yamma su faransa kuma wannan su fansalin ne na faransa da irin wa'annan kasashe sun tsara tsabtan akai ko ta halin kaka za mu zama tsaka zuwa wuri ɗari nan barayi sun kuke mana ko ina noma bai yiwa saboda gudun a sace ka in kana cikin gida baka tsira ba nan kuma cikin gida a haddasa mana fitina ta kabilanci to haka za a ruguza mu gaba daya wannan shine manufar zaka manyan arewa musulmi ku sani this is the plan jikokin shehu dan hodiyo wayanda an rike da manyan manyan mukamai sarkin musulmi da sauran manyan manyan sarakuna ya kamata ku dau mataki na hukuma a taka ma wannan abin birki tun da haddasa mana bala'i ba idan ba a yi hankali ba za a ruɗe wasu wawaye daga cikinmu su a cusa musu irin wannan tunanin ba a san manufar inda wannan abin zai kai ba kuma fitina ce wadda in ta yi tasiri to an gama da mu gaba ɗaya domin duk fitina idan tana wajen gida to tana da sauƙi bisa ga fitina ta cikin gida daga lokacin da aka bari aka haddasa mana kiyayya ta cikin gida da yaƙi na cikin gida da gaba ta cikin gida to an haddasa mana fitinar da wallahi ba mu iya fitar da kanmu a cikinta wajibi ne a ɗauki mataki lalle masu yada wannan abin hukumance abibe su a gane su wane ne a kama su a gurfanar da su gaban kotu sarkin musulmi ya tare lauyoyi da za su sa su a kotu a caje su da information of character don sun bata ma shehu usmanu suna kowa ya sani shehu usmanu ba dan ta'adda bane shehu usmanu addini ya jihadi na addini addini ya karanta ya karka ya karanta da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. amma ana son a yi amfani da wasu daga cikinmu wasu lalatacci ɓatacci daga cikinmu a haddasa mana irin wannan matsala a tayar mana da fitila da ƙabilanci da bala'i da faɗa a cikin gida wannan ya zama ƙalubale kuma ya zama sanarwa ga manyanmu wayanda akasarin ku jikokin shehu usman dan fodiyo ne kuma albarkacinsa ne kuke ci da bazarsa kuke rawa to ya kamata lalle ku ɗauki mataki ita mai wannan abin sai da ma zaginta sai da yana so ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama annabin ne ake nufi kuma idan mu haƙale to za a kai ga inda yanzu in suka ci zagin shi da mu haƙale za su gane ba mu iya komai sai a kai ga za a yi akaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine manufa wallahi idan mu kiro abin da zai faru kenan ko ai ai ka dauki matakin taka musu biki ko kuma abin da zai faru za su gama da cewa dan hodiyo za su kai ga annabi za mu ji ana zagin manzon Allah bayyane kuma ta fara wanda saurari yake dibe wannan tashar ya ji akwai inda hadda sai da sai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa saboda ka wajibi ne manyan mu su dauki matakai a dibe wannan shahin a ga suwa ne ne kuma an san inda suke an san daga ko ina ne suke watsa wannan abin a ɗaukar musu mataki mu ba mu umarni da kowa ya tada hankali amma akwai ka'ida akwai doka akwai hukumar da ake kai kara kai kara hukumance a nemi haƙe domin ga cewa an dakatar da wannan fitinar kamar yadda ta kamata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana dukkan fitina ba mu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa abubuwan da makiya musulunci suke nufi da mu kada Allah ya ba su nasara Allah kada ka ba su nasara Allah ka haɗa kanmu ka ba mu aminci da zaman lafiya ka fitar da mu cikin wannan dangi da muka samu kanmu a ciki ko je je akwai wani dan uwa cikin ƴan uwanmu abokan da'awa Alhaji Abu Sale wanda ne tsohon chairman na Aleru shekaran jiya jiya da shekaran jiya da dare wayi wasa hiya jiya aka shiga gidan shi aka dauke shi da matar shi yanzu haka yana hannun su da haka ne za a fara mana dauke ɗaya ɗaya muna ganin baban ai babu komi babu komi har ta kawo gare ka yau a ɗauki wannan gobe a ɗauki wannan jibi a ɗauki wannan Alhaji Abu Sali kowa ya sani dukkan taharukat da muke yi na da'awa tare muke yi da shi kafin ma ya zama chairman na local government har lokacin da ya chairman na local government har yanzu to muna roƙo Allah ubangiji ya masa mafita muna roƙo ga ƴan uwa musulmi su sanya shi a cikin addu'a da ire-iren sa duk wani wanda a hannun nan miyagun mutane Allah ya masa mafita ya kubutar da shi Allah ya gaggauta saukan musu bala'i da fitina Allah ka ruguza su Allah kada ka bari su ruguza ƙasar nan su ruguza mu su ruguza gidajenmu da addininmu Allah muna roƙonka ka kai musu farmaki Allah ka faɗace su da kayan ka wayanda ba iya maganin su Allah muna roƙonka kaga halin da muke ciki Allah ba mu iyawa kanmu magani Allah babu abinda muke iyawa Allah mun kai ƙara zuwa gare ka kai muna maganin wayannan miyagun bayi da iyayen gidajensu masu daure musu gindi a duk inda suke a cikin ƙasa suke ko a wajen ƙasa suke ko farare ne ko bakake ne Allah muna roƙonka ka kai musu farmaki da kanka Allah ka hito musu inda ba sani ba Allah ka hito musu tsakiyar kai Allah ka fito musu inda ba su iya kaucewa Allah ka kai musu farmaki ka yaƙe su da kanka ya ubangiji dukkan bayanka da suke hannun wa'annan miyagu Allah ka yi musu mafita ta alkhairi Allah ka fidda su ka kwatar da su cikin sauki cikin fitiya cikin cikin horewa ka ya ubangiji alhamdulillahi rabbil alamin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا رحمكم الله أن أعداء الإسلام والمسلمين والأمن والإطمئنان لم يزالوا يتوسعون ويتشكلون ويتنوعون بأنواع الأساليب وشتى الفنون في إيقاء بالمسلمين في إيقاء بالإسلام والمسلمين والإدرار بالناس أجمعين فأحيانا بهذا وحينا بذاك وتارة بهذه وأخرى بتلك فصدق الله عز وجل حيث يقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات السرور إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وقال عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لقد جاء الإسلام والناس في حيرة وضلال متنافرين متشاجرين فألف, فألف الله بين قلوب تناكرت وبين صفوف تباعدت مع وجدة اللون واللسان بل واتحاد النفس والبلاد فقد كان اليهود بنو يعقوب أب واحد وأسرة واحدة ومع ذلك يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والأدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محركم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مكة والمدينة إلا بنو أعمام وأمات ومع ذلك يقتلون أولادهم بأيديهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقد قال أحدهم يصف همجيته حين ذاك فقال لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات إذا ما قيل برهانا لقد اشتغلك العوس لقد استغرق الخوص الأوس والخزرج قرابة قرابة قرن أو أكثر يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ما أنهم إخوة في غاية التماسك والتمازج كدم وكدد كما يقال فأرسل الله, على فأرسل الله تعالى رسوله وأنزل كتابه فألف به القلوب ووحد به السفوف قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فعادوا كما وصفهم الله تعالى إخوانا متهابين فحزن بذلك العدو حزنا شديدا وبدأ في المكايد آه، ليرد الناس على أدبارهم ومر كعب بن, كعب بن الأشرف وقيل غيره لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الناس متآلفين فحزن فأرسل شاعرا يوقر بشعره القلوب فبدأ الناس يدعون بدعوى الجاهلية يا للأوس ويا للخزرج فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجاهلية وأنا بين أظهركم فأنزل الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا هفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فرموا بالسيوف وعادوا يتعانقون ويبكون فهكذا حالنا قبل مجيء الشيخ عثمان بن فودي عليه ورحمة الله في بلاد هوسا بين قبائل إخوانا وأسرة وبني أعماد فألف الله به بين القلوب ووحد به بين الصفوف فسار الناس أمة واحدة كما أراد الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى إلا بتقوى وفي حديث آخر المسلم أخو المسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم عليك بأعدائنا وأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم عبادك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأصلي وأسلم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة